Karfe biyar da minti talatin a nan ya yamai sashen Hausa na studio Kalangu kenan ya suma gabatar da labarai. Masu raro Asmana shi nake muku lalai marhabin a cikin wannan shiri. a cikin shirin za ku yi cewa wata tawagar 'yan majalisar dokokin ƙasa da ministan ayyukan kai sun ziyarci jihar Tilibiri. wata motar sojoji ta taka nakiya a jihar difa wato lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar sojoji biyu za ku shi yadda ta kaya a kotun kasuwanci dangane da karar da 'yan kasuwar kewayen babbar kasuwar yamai da aka kura suka shigar a shirin musamman za ku shi mu da karin bayani kan wani taro da kasar nijar ta soma yau domin kimtsawa zuwa taron duniya kan son yanayi da za a yi a nan gaba. Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, a bana yankuna da dama na ƙasar nan sun fuskanci ɓanna sanadiyar ambaliyar ruwa a halin da ake ciki gwamnati na yin raskwana game da lamarin. A jiya ministan ayyukan jinkai ya gana da mayan jama'ai na jihar Tilibiri a ma'aikatar gwamnan jihar. Minista lawa Magashi ya yi wa makatar Hamadu ƙarin haske. Gwamnati ta tambaye mu da mu yi zagaye a cikin duka sassan fadin kasar nan domin tattaunawa da ku akan abin da ya shafi maganar ambaliyar ruwa. Raskuna da kuma tsari da jihohin kuka yi zai cike gurbin abin da gwamnati take son tattarawa na bayanai akan yanayi daminar bana. Abubuwan dai sun haɗa ne da sanin iya da kuma buƙatar shama'a na jihohin na haka zai sanya gwamnati ta fuskanci matsalar. Kuma da ku tare da abokanin hulɗa akwai ƙoƙarin da ya kamata ku kawo saboda buƙata a nan ita ce yin tsari na gaggawa domin taimakawa waɗanda suke matuƙar buƙata. Don haka muke buƙatar sanin iya yawan jama'a da barna da ambaliya ta haddasa domin taimakawa jama'a. Fasarar kalmar minista Alhafan Magaji kenan. Wata tawagar 'yan majalisar dokokin ƙasa a ƙarƙashin jagorancin ɗan majalisa Mahmudu Umaru ta kai wata ziyara jiya a garin Tilibiri. Makasudin ziyarar ne majalisar dokokin ta tanya waɗanda ambaliyar ruwa ta rutsa da su wato a jihar Juyayi. 'Yan majalisa Hawa Ibro na Allah ta yi wa Muktar Hamadu ƙarin bayani. Shugaban majalisa dai ya yi aiko mun kai wa gatawa ga mun ka zo jihar talibiri Dan cikin Nijar duka shafilu din region duka an aika deputoti su tahi su kai gaisuwa shugaban majalisa kuma a kai ma jama'a waɗanda ruwa sun kai ma hatsari dan kambuza to cikin shina mun ka zo cikin wagata waga kuma da mun ka zaka alhamdulillah jihar talabiri gwamna ya yi muna tarbo kyaukyawa yanzu kun san abin da ya kamu dai shine wanga abu na ruwa damuna alheri ta amma sai mun ga shekara duka sai an yi ta koke-koke dakuna su haɗu a yi mutuwa yanzu son muka yi shugaban majalisa ce doka za mu ɗauka a yi doka saboda a kiyaye waɗannan kun san ruwa komi ta daɗe hanyar su dai suka bi to shi ne problem ɗin yanzu dai gashi mun ka a asambile ta 2 miliyan don a ba waɗanda sun ka samu hatsari cikin wagga damana A bana jihar Agadez ta samu ruwan sama mai yawa sosai wanda ya haddasa ambaliya tare da bana mai yawa sai dai kuma an yi sa'ar samun gudunmawa ko kuma wato agaji. Idi Shebu sakataren dindindim na kwamitin kula da lamarin ambaliya da kuma matsalar cimaka na jihar Agadez ya yi karin haske. Jimilla ga baki daya a bangaren Ingal mun samu tallafin cimaka na ton 231 da ton daya na dabino da kuma kartunan sabili 69 da kuma biduduwa na mai da ma tallafin kudade miliyan 8 da 'yan kai. Sannan kuma abokanin hulɗa sun bayar da tallafin abin da ya shafi tabarmi gidajen sauro da dai sauransu. A bangaren da baga a Chirozirin a yankin da'irar Agades, a nan ma mun samu tallafi na ton 331 sannan kuma mun samu tallafin kudade na jika 200 daga ƙungiyar ma'aikatan lanho sannan a jiya ma mun samu tallafi daga 'yan majalisar dokoki na miliyan biyu muna kira da masu hannu da shuni da su kawo wa gwamnati tallafi na taimakawa waɗanda ambaliyar ta shafa A jiya wata motar soja ta samu hatsari bayan ta taka nakiya a gabashin Barwa cikin Departement haɗin ingingimi a jihar Difa. Wata majiyar soja da Studio Kalangu tun ta bayyana cewa sojoji biyu sun karasa rayukansu wasu hudu kuma suka ji rauni. A jiya shugaban ƙasa Isu Muhammadu ya tattauna da sakataren janar kuma sakataren zartarwa na hukumar taukin Chadi Malam Sanusi Imran Abdullahi. Mutanen biyu sun taɓo batun yadda ayyukan hukumar ke tahiya da kuma sakamakon da rundunar wato haɗin gwiwa ta samu a yakin da ake yi da ƙungiyar boko haram da manufar maido da kwanciyar hankali a yankin shugaba isu muhammadu dai shine shugaban wato shine jagoran taron shugabannin kasashen mabin ƙungiyar tafkin chadin alkalin kotun kasuwanci ta yamai ya fitar da sakamakon shari'ar da aka yi a kan alamarin korar 'yan kasuwa na giwan babbar kasuwar yamai alƙali ya nuna cewa korar matakin korar 'yan kasuwar yana da kan ka'ida saboda haka kurar da 'yan kasuwar ko kuma karar da 'yan kasuwar suka shiga ba ta da wani tasiri metar maze patrick shine lauya mai kare 'yan kasuwar ya yi wannan bayani dangane da hukuncin kotun A takaice dai ya kamata ku gane cewa shugaba ya ce kawai mataki ne aka ɗauka ba magana tare da shi. Mu muna tunanin 'yanci ne gare su, za mu ci gaba da ɗaukaka ƙara domin dawo a nan a basu haƙoƙinsu 'yan kasuwar da aka rushe wa shagunansu. Tunda yarjejeniya ce da suke da tsakaninsu da magabatan kasuwar Sokojom kenan. Kuma tun a shekara dubi da bakwai suke biyan kuɗi ga Sokojom. A an kwatanta muna cewa babu wani haƙƙi da za a ba su. Amma mu bai hana mu ci gaba da bin ƙa'idojin shari'a. Mun tambayi a biya kowane mai shago ne da aka rushe miliyan goma na sefa. Sannan kuma shaguna 456 ne aka rushe. Kenan idan ka yi lissafi ka rubanya miliyan goma so 456 za a ga jimillar yadda kuɗaɗen za su tashi. Bayanin lauya Maze Patrika kenan. sama da miliyon ɗaya da rabi na musulmi da suka fito daga sassa daban-daban na duniya ke shirin gudanar da aikin haji wato gimshiki na biyar na addinin musulunci a ƙasar saudiya yaya aikin hajin ke wakana ko kuma menene matakai daban-daban na aikin ustaz mustapha ahmadu sakatare janar na ƙungiyar musulmi fauziya ya yi wa nafisa adamu ƙarin bayani Da farko dai ana farawa ne da ƙaramin aikin hajji kafin babban aikin hajji ita ce umara ziyarar kabarin annabi da ke garin Madina da duka abin da ya shafi umara. Daga nan kuma sai a ɗunguma a tafi Makka domin gudanar da aikin hajji da suka hada da ɗawafi da safa da marwa sannan kuma sai a kammala da hawan arfa. Ranar arfa ita ce cikon duka ayyukan hajji wadda ake gudanarwa tara ga watan Zulhaji. A Kenan ya kamata duka mahajjata su yi tsayuwar arfa. Akwai hadisin da ke cewa cikon aikin hajj shine tsayuwar arfa. Wanda ya rasa arfa ya rasa aikin hajj. Amma kana iya rasa waɗansu rukunan aikin hajj karama su daga baya. Don haka ne ma ake yin umra. Amma ita hawan arfa idan mutum bai same ta ba to bai samu aikin hajj ba. A ran shabiyar ga watan na Disamba ne ya kamata ko kuma na September ne ya kamata ɗaliban makarantun lise su shiga makaranta wato na sabuwar shekara. Ƙungiyar malaman makarantun sakandare ta bayyana cewa wasu matsaloli kan iya kawo cikas ga shiga makarantar domin gwamnati ta kasa biyan wasu bukatu na malaman. Shebu Dambaji shine sakataren janar na kungiyar malaman da ake kira SNES. akwai bukatu na malaman makaranta kamar misali akwai bukatu na albashi yau mun gane cewa akwai waɗansu malaman makaranta da da wajen wata biyu zuwa wata uku na bashin albashi idan akwai irin waɗannan bukatu da gwamnati bai cika ba shi ga kawo jaya mu don sindika suna a gwamnati bai cika alkawalin shi ba kenan ba za su koma lakwal ba za a fara lakwal da yajin aiki to sai kasance gwamnati akwai rejeniya da yawa da ya yi da kungiyoyin malaman makaranta inda ya ce kamar zai ba su tsarin albashi na musamman waɗansu ba basuka da aka biya gwamnati ya wajen shekara biyu ya ce zai biyan su sai kasance bai biya ba ko waɗansu malaman makaranta da an ka ɗauka 'yan kwantaragi sun ka zama na dindindin yau wajen shekara biyu zuwa uku sai kasance ba samu lambar su ba matricule waɗannan duka bukatu ne da gwamnati ya kamata ya cika idan ana son a koma lakwal hankali kwance kuma in an koma lakwal zamanto dan shekara ba za a samu jayayya ba tsakanin malaman makaranta da hukuma. Shebu Dambaji kenan sakataren janar na kungiyar malaman makarantun sakandare. Wata mata soja 'yar kasar Nijar da aiki aiki a kasar Mali cikin rundunar sojojin Majalisar Ɗinkin Duniya Minisma ta samu lambar yabo na Majalisar Ɗinkin Duniya na bana. matar mai matsayin kaftan aishatu usman isaka a cewar majalisar ɗinkin duniyar ta yi fice wajen bin ka'idar kuduri mai lamba 1325 a cikin aikin yau da kullum na sojojin da ke ta da kuma ɓangaren ta baki ɗaya manufar kudurin mai lamba 1325 da aka ƙirƙiro da shi a shekarar 2000 shine baiwa mata damar a dama da su wajen ɗaukar matakai domin warware rikice-rikice da kuma ayyukan maido da zaman lahiya karon farko kenan dai da majalisar ɗinkin duniyar ta bada irin wannan lambar yabo kwanaki biyu bayan aiwatar da ayyukan cire shaguna na kewayen babbar kasuwar yamai a jiya an buɗe kasuwar sai dai har yanzu ana iya ganin tarkacen shagunan ko'ina a tarshe a kewayen kasuwar a yau kuma babu wata hada-hada kamar yadda aka saba idan sallah ta matsu a cikin kasuwar hanyoyi sun yi fili sosai babu cinkoso wasu 'yan kasuwar da lamarin ya shafa suna taruwa nan da can domin canza yawu sai dai sun ƙi su ba da duk wani bayani dangane da makomarsu to yanzu kuma sai a dakace mu Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba tara da dugu hudu gajeren zango. A Zandayar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba dari da da biyar dugu biyar gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. a kan lamba 92 gajeren zango. a tawa. Daga da Radio Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlita. Daga da Radio Ikokan. A kan lamba 95.1 gajeren zango. Studio Kalangu. Karfe 5.41 sai shirin namu na musamman. Yanzu haka kasashen duniya na shirye-shiryen gudanar da taro dangane da sauyin yanayi karo na 22. a cikin wannan tsari ne kasar nijar ta shirya wani taro domin kimtsawa wajen shiga taron da zai so ma'aran bakwai ga watan nuwamba mai zuwa a birnin marrakesh na kasar maroc taron da nijar ke yi a yau ya zo kwanaki biyu bayan da kasar ta amince da yarjejeniyar birnin paris kan yanayi ga ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da mutar muhammadu ya haɗa mana Minista mashawarcin jakadan ƙasar Morocco da farko dai ya jinjina wa ƙasar Nijar da ta amince da yarjejeniyar Paris akan canjin yanayi wanda ya biyo bayan yi wa ƙudirin gyaran fuska a watan Juin abin da ya ƙara ƙarfafa hulɗar ƙasashen biyu dangance da batun canjin yanayi. mu biyu su amince na yin gyaran fuska a kan yarjejeniyar Paris wanda zai sanya mu haɗa ƙarfi da karfe domin ɗaukar alkibla ɗaya a kan matsaloli daban-daban da ke da nasaba da canji yanayi da kuma sakamakonsa. A nasa ɓangare ministan da ke kula da mahalli Wasalke Bukari ya bayyana hujjoji da ya sanya ƙasar Nijar ta amince na yi wa jejeniyar gyaran fuska. Ƙasar Nijar kamar sauran ƙasashe tana daga cikin ƙasashen da ke cikin hamada. Ta bi sauran ƙasashe domin kawo ƙoƙarinta na yaƙar canshi yanayi wanda yake haddasa gurgusuwar hamada da ambaliya da kuma akwai waɗansu itatuwa da ke kawo cikas ga mahalli waɗanda suke mamaye gonakin noma da kiwo da dai sauransu. Watanni tara bayan cimma yarjejeniyar Paris akan canjin yanayi, tuni an fara amincewa da shi, sai dai hakan ya danganta ne da yawan ƙasashe da suka yi wa ƙudirin gyaran fuska. A cewar jakadan ƙasar Faransa ya yi tunanin cewa taron kasashen duniya akan canjin yanayi wata dama na inganta yarjejeniyar Paris akan canjin yanayi. A yayin taron COP22 mun tattauna akan yarjejeniyar Paris da kuma tsarin daidaitawa da kuma shirin haɗuwa ta dubi da goma sha takwas, inda mun yi kira na jawo hankalin sauran ƙasashe akan tasiri tasirin canjin yanayi. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce an cimma muradu kashi hamsin da biyar cikin ɗari. Abin da ya sanya matakin da muka ɗauka a wajen taron watan Disamba a shekarar da ta gabata. Abin ya yi tasiri da yawan ƙasashe sun bi shi sau da ƙafa. Don haka za mu ci gaba da kira da sauran ƙasashe a taron na gaba. Taron na ƙasashen duniya akan canjin yanayi cewa da COP zai gudana ne biyar zuwa goma sha takwas ga watan Nuwamba. a a Marrakesh na ƙasar Morocco. Madalla masu da wani muka ƙarshen shirin namu na yau a huta lahiya.